daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio, za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. masu sauraro shirin yau da gobe a yau kamar kowace ranar laraba yana da makaran a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu a can tamar a bari za ta gabata mana da shirin da zai tattauna batun fansho tsakanin ma'aikata mata da suka ajiye aiki har ma da mazan ba a bar su a baya ba muna kuma tafi da wani ƙayataccen girki na farar kaza don haka ba tare da bata lokaci ba da ni da ku sai mu ƙara gyara zama mu tamar a cikin shirin na yau gobe. gobe zai yi duba ne kan al'amarin da ya shafi 'yan fansho. 'yan fansho dai ma'aikata ne da suka aje aiki tsawon shekarun da suka yi suna aiki a ma'aikatu daban-daban na gwamnati ne ko wasu kamfanoni. sai dai a 'yan watannin nan na baya-baya an kawo wani tsari inda aka raba biyu wasu 'yan fanshan za a biya su ne kudadensu a bitalmanin kasa wato trezor kamar yadda aka saba tun farko wasunsu kuma za a biya ana biyan su ne ta bankuna sabon tsarin kenan na hira da waɗanda ke karɓar kudaden fansho sun bayyana min yadda suke fama wajen samun waɗannan kuɗaɗe. Suna na rake ya mamma ina ɗaukar fansiyon. A miji na dai rasu nake ɗaukar fansiyon na yara da nawa. Mm. Walla fansiyon in wannan gaskiya wuya ake sha. Mm. In an je kawai yanzu ciku ya yayi yawa. Har gara a kwanan da sun fara gyarawa ana cewa ba a yarda da haka nan ba sun fara gyarawa. Wuya kamar ta me sai ku je ku yi ta zuwa kuna zuwa ku yi ta zuwa kuna zuwa a riga ba a fara ba ku yi ta zuwa kuna zuwa ba a fara ba. Ana wahala wani fa sai ya biya mota ba daga wani gari ya zo. mu kuma mu biya a daidaita mu je da sati guda muna zuwa muna zawwa wannan kudin a daidaita ya isa mi kayan miya ko mu sai ma ɗiyan mu wani abu wahala ake sha sosai sai dai Allah ya gyara kuma muna ganin alamun akwai gyaran ma gaskiya An fara a an fara gyara gaskiya muna jin daɗi da an ce an raba ku wasu a banki wasu a trezor ke a a mu a trezor muke gaskiya a trezor muke yan trezor kuma wahala i wallahi wahala ce me wahala dan kudin ne bai kai bai kawo ba eh yan banki kuma hannu masu akwai ne a kai su banki ko su ma wannan gama mun ji suna jaje shiru har yanzu ba a fara musu ba ana dai samu ne ko ana samu wallahi ana badawa eh. mm. muna neman ƙari inda hali eh Allah ruhu asiri wallahi mm. madalla na Fatima Zanaidu muna ɗauka pension muna ɗauka na kai shekara kamar biyu zuwa uku amma yanzu mu abin da yake ba mu wahala in muka je mu mu muna zamne a yi rubutu to wasu daga can wancan sharin he su rika shiga ana rubuta ana ba su mun shine matsalar mu kana zamne ya kai so uku so hudu ba a baka ba amma wani ya zo daga ya zo nan da na ya meka sai a bashi mu shine matsalar mu ina wani zai zo ya meka bun ma kallo daga wancan ba suke bi suke zo ake ba su idan zaka wani wuri dama ai wurin kudin kofa biyu ce da kwai ta baya da suke bi mu kuma a ta gaban muke kuma mun yi rubutu ke kewayawa inda suke kewayawan kema a ban ma kewaya muna eh. zamnatin tun da rubutu ne da suna Eh, da suna kuma kan su. Eh, a rika kira su mm. kuma in can suka zo su bin masan mm. eh su kewaya baya kenan mm. dai wata iri ce ake eh amma kuɗin mu ko ɗaya bai yara ce kuma da wuri ake ba mu eh kun yi zuwa da zawan dai haka nan eh, yana hutuwa a kudi yana hutuwa nan da nan ana hudo mu kudi daga an zo tun da bin ma wuciya ko wajen ladies abin ga lisank ma in wa bai kai ma i wataran biyu da wata ma samun kuɗin miki amma sai an sha zuwa da zawa mm. Mm? muna zuwa muna zawa mm. wallahi mu da wannan shine matsalar mu shine amma a wannan watan an da gyarawa tunda muna cewa ba mu yarda ba ba mu yarda ba magana kuka yi ko eh muna yi da bakin mu manyan kungiyar ta kuka ma magana ko a nan dai tsakanin mu muke tantamna na san kuma ko ji suka yi suka yi magana aka fara daidaita mm, an fara daidaita sunana salamatu to malama salamatu kina daukan fansho ina ɗaukan pension normal a yo har ka tare lokaci yayi a kirayen mu ta mu ta jeri yan misunan nashi turken ka zo ka shiga a baka kitansu in ka kai kesa a baka kuɗi ba wani matsala in tanki akwai kuɗi a kes ba wata matsala in ke gari ana zuwa ana zawa babu kuɗi ne to kuɗi kuma suna ce muku babu kuɗin ko ko kawai da ah? zuwa da zawan kuke kai a ah, suna hodi kawai sai dai ke san mutane ko an hodi akwai masu tsaurin ido sai su tsaya mm. sai su tai suna zuwa suna zawa ko ko turkin ka an bai zo ba sai kana zuwa kana zawa wata rana sai a ce fara'ani aka yi mm. eh fara'ani na da eh mm. to kai ba lokacin ka ne ba ka sani kuma ba lokacin ka ne ba kuma sai ka tafi kamar shekaru ne ake bi mm. kamar yanzu yan 2000 daban yan 2000 daban yan hakan ga a ce da 2001 a 2005 to shekara 2001 a kamar kowane shekaru dai ake sa dai fan to mu dai gaskiya a trezor babu wani matsala amma waɗanda a banki mm. ina jin suna kuka da kullum sun tai babu kuɗi sai a ce musu ba ai virama ba mm. amma nan ga trezor da an hwara sai dai ka yan lokacin ka bai kai ba mm. in ka bi ka'ida me na matsala kuɗaɗe kuma babu wani ko ƙari da aka muku ko wani rage hmm? kudade babu wani kari ko rage da aka baya dai an yi kari kuma da baya an ka cire don mm, me yasa aka cire mm, mm, ba mu da labari ba a ce muna ba gashi an kara muku kuma yanzu ko ka ga wannan karin da aka yi an cire shi an cire shi baya da shi babu wani matsala a ah, babu babu matsala babu matsala shafi'u umaru sufeto ne na ma'aikata wato inspector de travail ya yi karin haske kan ritaya wa yake zuwa ritaya a yaushe ake zuwa ritaya ta ina ne waɗannan kuɗaɗe suke samun su alhali sun bar aiki. taya ita ce ake sha mutum in yi aiki ya je ya huta amma akwai ka'idoji shine na shekarun da allah sa ya baka a duniya kuma da yawan lokacin da ka zamana bisa kan aiki kuma ka kawo gudun molka ko a kes ko a fonction public shine ake ta cotization salarial social ma'aikacin da suke zuwa da ritaya sai wanda aka ɗauke su a wata-wata ana biyan su masu aikin kansu ba a musu yin ritaya dai su su kawa kansu ritaya ko kuma masu aiki yau a biya su ko kuma masu aiki a ce ga wani aiki na an baka shi a nawa za ka yi shi da kai da wanda za ka yi shi ko ka kai ɗaya shi wannan ritaya kai kamata ka ɗauki ritaya ka ritaya ta dangana da wanda suke aiki na wata-wata ana biyan su ko kuma aikin gwamnati ko kuma aikin soji duka wannan shi ne ake ritaya a nan nijar shekarun tahiya ritaya Eh, dangane da aikin ne da kake yi aikin soji ko kuma aiki na zaman tsaro zaman tsaro civil a eh, paramilitary ko kuma aiki wannan na masu farin kaya ina ji daga shekara 48 zuwa hal 65 ake zama a tahiya retret 65 din eh, wannan kamar in ka diba likitoci manyan likitoci Eh, masu koyawa a jama'o'i da manyan juji din nan alƙalai su ne suke kawo har shekara 65 amma kuma 'yan ƙasa-ƙasa da 65 su ne tun daga sojoji masu aikin ƙarfi masu aikin guje-guje masu aiki dai mai wuya su ne ake sauƙaƙa musu da wuri kafin su kai shekara 65 ita tara ta inda allah sa allah baka dogon rayuwa ka cika lokacin kuma ka zuba wa kes a kaɗan ma ka shekara goma sha biyar kana zuba musu wannan kuɗi na cotisation asusun ba na kes ba kuma kana ko kana zuba gwamnati in Allah ya yarda wannan ka hal ƙarshen rayuwarka kake cinta wannan itiretret kuma in rai halin shi bayan rai halin shi kuma magada wa ne magada da mata da kabari iyalinka mata da kabari ko mace guda ko kuma yara wanda su wuce shekara 18 zuwa 20 in suna lakwal su ma ko kuma wani abu da ya same su haka su ne suke iya ci gaba da cin wannan kuɗi ne ake cewa ana gadanta wanda bai shiga zai goma sha biyar shi ne ake masa bayar saman unix kenan ana ba shi jibi guda in aka ba shi jibi guda shi kenan an sallame shi kuma iyalin shi eh, wanda ya bari su wannan ba su gadan antre din wannan yawwa mata wadda ya bari wanda suka bari da marayu su wanda su gadon wannan shi kuwa ibrahim garba jagora ne na kungiyar masu ritaya fuskar malaman makaranta ya yi wa shirin yau da gobe karin haske game da yadda suke samun waɗannan kuɗaɗe na fansho da kuma irin faman da suke yi sunana muhammad garba ana ce mini na dada a yanzu a ritaya nake yau shekara tara to fansho a jamhuriyar nijar sai dai mu ce a damagaran tunda dai ba rayuwar yan yame ba ita ba ce tamu mu dai a nan gurin biya akwai betalmalin ƙasa da ake cha trezor kuma akwai bankoki to yanzu misali wannan watan janvier ne wuce trezor ta kare biya amma wajen bankoki ana jira kuma wannan na trezor bitalmani eh, ita hukumar mai kula da harkokin shi dai kaman ofis biyu ne ma'aikata biyu ce a cikin guri guda wato trezor ita mai kuɗi ce ita kuma kareni ita ce wadda ake ce a kes da retrete du niger ita kuma ita ce mai buga takardu wanda ake zuwa a wannan asusu ya so mutum ya meka da karta da tanshi sai a biya shi yawa kuma da kwai eh, abin dan abin da ba a rasa ba to yan fansho dai iri-iri ne wa'ansu sun tsufa sarai wa'ansu tsaka-tsakiya ne wa'ansu kuma da dan kwarinsu suna nan dai to mu a matsayin mu na kungiya tun da kungiya gare mu ta malaman makaranta wanda suka yi ritaya wadda ake cewa association eh, De retraite de la region de sender mu kungiya ce gare mu kare ni tana aiki da mu wannan kungiya ita tana da wakilai biyu da ni da abokin aiki na wanda ake ce abdullahi mani tare muke muke kama musu ake biya tare hmm, kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta matsaloli eh, sai dai yan uwa yan nijar su gafarce ni ko yan da magana an kowa ya zo a gami ɗaya kowa yake so sai a rika kokowa sai a rika walwaɗin maganganu shi kuma an ka duba mutum latija ne bai kamata ba menene sa ba a iya bayan kamar na soja a ga sahu gashi kawai wannan ya biyo a yi da shi ya kare wannan ya shigo a yi da shi ya kare sai a zo gaba daya ana kokowa wannan wani ban ban ma san haka nan kuma ban ma jin daɗi to ya aka iya zaman yau ne mutane kwatanta suke matsaloli suka sha musu kai kuma gauga suke an sun amsa ma ba ajiya ba za su yi zuwa za su yi sarara ba mm. to ana ga haka nan mm. to shi kudin fansho dama kan ya zo ma a mace yake eh to shi sha'ani na kuɗi a da wata uku ne mm. to yanzu da ƙungiyoyin ma'aikata da wani ne sai mutane suka matsa gwamnati aka maido shi wata ɗaya mm. ko na mutuwar wata eh tun da mu mun yi sandika a da sai mu ce mun gamsu mana abin da wakilanmu suka tsira daga can mm. mu a wurin mu mun bi maimakon ka yi wata ukun wani ban ka fita kana neman neman kuɗi ma ka rasa ko mutum ya baka ma ya ce abin ya yi tsawo to yanzu dai wata ne mm. duk wata in allah da wata in ya mutu kawai ana biya kuma ku akan kare mm. eh. kuma hakan kuna jin daɗin eh, babu laifi ana lallaba yau da yake a dama ma'aikaci ma kan shi wanda ake bashi a wata ai ba a ce gashi ya gamsu shi dai dan adam ai rai ne kullum da guri alhamdulillah ana lallaba haka nan da ku da na bankin duka haka nan ne a'a na bankin ni yanzu haka yi a banki nake ban samu ba ban samu ba ina jira hmm. yan banki yanzu ba biya su ba yan banki mu dai a sanin mu ba a biya su ba hmm. amma yan talmani eh, ko yanzu mutum ya je in dai a buɗe kawai a biya shi da saya ma ina can kuma kwa alhamdulillah an kare biya ma za a ci bisa ka ce game da kamar yanzu ku dama gashi gajiyayyu ne tun da mm. an yi aiki an kare a mm. gajiya ake wasu daga wani gari suke zawa eh, sai a zo wasu tsahi ne sai a mm. zo a yi ta sai an tagayyar aje yau a komo kudin mota ma aiki ne kudin a daidaita ma aiki ne ni za ka iya cewa ana a kona abu da kuke so a muku gyara ana to su masu zawa daga nesa eh, an mutum ya zaɓi a rika biyan shi a banki bankin nan a nesa babu ita yanzu nan misali na kasar wannan department ne na magariya kwatamci hmm. a magariya bin ce ba da akwai banki amma akwai akwai wakilai na kamar bitalmanin kasa hmm. ana biya a nan yanzu me zai hana wani wanda yake tsatsumburin wani wanda yake dan eh, ciwo ko wani abu ya je a biya shi a can hmm. to wani bin sai a gansa a nan su ba su kauda ba tunda mutum zaba yake inda yake so za a shi sai a gansu a nan to wani bin an kama aka ce gobe za a fara an kuka zo ku dubu a ga dubu kowa ya samu ai kuwa bai ya samu ba kuma ai ana ganin da suke aikin ba wuri bane wanda za a ce kamar lakwal wadda a karye takwas kawai an ware aiki a'a su ana gani karye tara wani ban karye tara ma hatta wuce dugon a ware biya in an ware ma hallo baya hana shi wannan mai biyan hallo akwai akwai ma'aikatu wanda aikin su su samu kuɗi na gwamnati kuma su kasi zubi a ana ganin duwan suna zawa ana ganin eh, yan karo nan kusa da ake cewa DRE ana ga yan kai guri da yawa dai kuma in suka zo dole tsaye da aiki kuma ya dube su su dole sai ya rihe ya tsaye da biya sai ya amshi sai ya amshi kuɗin da suka ka to ididdiga ko ai tana nan akan sun kilga ma suka zo da kuɗin sai an sake sai an sake kilga kuma a yi takarru wasu soto yanzu kuna ne kuna son kamar ita wannan gwamnatin a yanzu ta ka muku wani gyara ko wani taimako ko ta dan gyara muku harkokin naku kowa dai ga matsayin shi ga abin da ya kamata ya matsaloli da suke damun ku a'a matsaloli ko wani karin kuɗi da ba an ce an yi ƙari a ah, yo ƙari wannan dama ana so mana mm. ƙari in ya samu yau ma alhamdulillah ana so mm. eh shi dan adam ai ana gani mutum wanda ya mallaki ma kuɗi miliyar mm. amma neman kuɗin yake. Kogi ma an ce na son eh, To da Allah ne, ah, da Allah ne. <laughs> Eh Gaskiya. Eh, tana kai ma'aikaci wanda ya ka tsumai kwana talatin domin za sa kwaɗai. Shi ma hallau ma'aikatan ma iri-iri ne wani yawanci mu shi na lakwal ai ba wata sana'a ba muke daban ah. kawai kudin wannan shine aka zuba ido lokaci yayi ashe da iyali a zo ayi abin da za a yi shikenan to menene kiran ka a karshe a kira sai fatan a yanzu dai yanda ake samu ana biyan mutane akan kare to Allah ya ɗora da abun abun ya zama to haka kin halkullin a miƙe akan haka ba mm. to kuma lokarin ya samu wannan su a ɗaya waje na zanta da wasu 'yan fanshan da ke bangaren banki wanda suka shaida min har lokacin da na yi hira da su dinnan ba su samu kuɗaɗensu ba suna dai zaman jira sunana umaru mama mani retrete ne na ma an fansho ne a samu kuɗinka. kudi na wannan lokacin da ya kamata in samu ban samu ba mm. muna jire dai kuma dama sai an eh, message ne ake aikowa an amu shi sai mu je mu doka mm. to har dai yau mu gaba wannan kin komi ba su aiko ba musamman message a bitalmali ne kake ko kuma a banki a banki nake eh. Eh. to kamar yaya ne shi tsarin bankin yake menene bambancin shi da na bital mali na bital mali su can ne a hannu ake ba su muku nan sai mun je mu da shek ne muke daukowa ah. eh su suke wannan kinsu daga dai biya ne ake yi to na bankin ne dai mu da tilasa ma aka yi aka ce mu koma banki mm. muka koma kuma yanzu mun koma mun hisu matsala yanzu ka kin ga wanda suke bi salmani su sun samu mm. amma dai mu hali yanzu muna jiri mm. don wancan wata ma da ya wuce gaskiya ni he sha ɗaya da wata aka message sun samu muka je muka doka dama kun saba ne sai an yi latti ku sai wa'ancan sun rigaye ku a da can da hwari ana yin shi da wuri amma yanzu daga fannin gaskiya abin ya sha baya a kaɗan ma dai sha shakin wannan sai an wuce goma da wata eh da yawanci haka na ake ba eh, a ana samu daidai babu wani matsala eh kuma sha'ani yau ba san ba menene ya sa muna jiri da halin su ke ba tambaya ko ku ji menene matsala wa za mu tambaya babu zancen tambaya tunda sauran bankokin ma duk ba a biya ba eh. kenan babu wani a tambaya da za ka yi dama mu da ke mun shirya da su in lokacin biya ya yi sai a maka mesaji mm. haka ma mesaji a salula sai ka yi sai ka je ka dauko eh, eh eh in a ranar ka yanzu shine muke jira insha Allah Fatima ta Amadu ana ce min Delphine to Fatima ta Amadu ke ma mai karɓar fansho ta yaya an samu fanshon a ba mu samu fansho ba mm, ba mu samu ba saboda mu a banki muke mm. wanda suke can a trezor su allah ya sa sun samu eh wanda suke bi talamalin kasa kuma su basu da yawa kamar mu mm. mu da muke banki mun hisu yawa to su ya aka yi to kuka yi dan saboda ana lokaci da aka ce kowa ya je banki wanda yake so ya tsaya a can talmani wanda yake so kuma ya je banki sai zamana da muka yi raskwada muka gani mu wanda muka je bankin a biya mu a cikin banki kuna mun yi wa'ancan wanda suke ake biya a trezor me yasa kuka zaɓi bankin ku to shi aikin san al'amari na duniya hmm. kowanne wani ya je ne saboda dama yana da kwant hmm. lokacin kana aikin kana da kwant ka dama a banki kenan kana son kai kullum a zuwa maka ko fanshan ma a banki wani kuma yana bukatar wa'insu abubuwa kisan shi lamarin yadda yake. Wahalo sabon abu ne ba a saba ba a banki gani ake kaman eh baka saba ba wayanda suka tsaya ta trezor in sai ka je ka tsaya ka kai har wani sa'i tukwana a baka amma nan banki da ka je ka ba da shaka in ka sai a baka wasu mutane haka suka dauka shi yasa suka je banki bankin kuma kiran ku ne suke ko kuwa eh banki akwai wanda suke message hmm. akwai wanda suke kira su ce to ku zo pension ku ya zo ku zo ku dauka hmm. eh in kuma bankin ba ta wannan ba in ka ga dama mutane sun je da yawa sai a ce to an yi fansho kai ma sai ka je ka aje takardar ka ka leka a ah, yanzu ban je ba saboda na san ba yi ba <laughs> eh. to kamar ya kike jin wannan kamar su yan bitalmali an biya su ku kuma kullum sai daga baya a biya ku eh to shi wannan abin yanzu ne aka yi shi akan yan banki dai ba su samu kuɗin su ba a yanzu ne aka yi shi tsakani da Allah mu abin da muka lura gani muka yi mu ma goyon baya kamata mu tunda kun gani mu ba zuwa ba zai mu yi zanga zanga mun kare mun sabka mu ba zanga-zanga ba zumi kuma tunda ba aiki ba muke wanda yake aiki shi yake zuwa je zanga-zanga saboda ya kwasa zuwa aiki dan a biya shi to mu ba aikin ba muke amma lalle muna bukata eh, dan abin da aka saba a ba mu ma dan kara a sama akan lokaci mm. to amma da yake lamarin ga yanda ya zama duka duka yau watan goma sha tara ne da aka zo aka yi aka yi sabon mulkin wannan muna nan muna bi sau da kawa kuma mun tabbatar da kan nan kan azumi insha Allahu rabbi za a yi wani abu Eh. sai dai ita kuwa daga nata waje hajiya maryama cewa ta yi ita dai da an dawo da wannan tsari na wata uku uku maimakon da ake basu yanzu kudin nasu na fansho a wata guda guda kamar irin na ma'aikata salamu alaikum shekaran ki nawa kina daukan fansho shekara ashirin da biyar yana doka to yanzu ya ziki bambanta waɗannan shekaru na da yanda kuke dauka na da da yanda kuke dauka yanzu to wallahi mu dai gaskiya mu ana maganin dai a nadakin tsarin nada ya shi ne yanzu tunda mu a tsarin da yanzu kamar ni mai shekara 25 in aka ce yau ana biya mu za a fara biya kuma in muka ɗauka kuma ne masu bi mu su ɗauka da haka da haka da haka kowanne lamba lamba har a ƙari wata uku uku ne kuma a da wata uku uku ne mm. amma in muka kwa arba'in da biyar sai a bamu bashi in muna son in muna bukatar shi eh, in kana son bashi in kana son bashi sai ka zo a baka bashi eh, a kenan mm. eh mm. sai a bamu abin da kake so sai a baka in ya so kuma sauranka in wata amsa ka zo ka dauka mm. amma wannan tsarin na ayi kabin ka'ide mu ya gyara mu yanzu ba haka nan bane yanzu ba haka nan bane yanzu ta kula ake in yau kika samu takardun fansu in kika je baki za a yi ba a cewa wannan ai ba a niyan wannan bane wannan ba a niyan wannan bane wanda ake ta a da eh. ba da dadu nan ma la mm. to yanzu babu wannan mm. yanzu kulawa suke kulawa suke mm. mu dai na dakin mun hijin daɗin kuma yanzu an ka tsari na banki an ka tsari na banki to mu da ban ma cikin banki a tare zuwa muke doka amma dai ka yi ta zuwa kana zauwa ka yi ta zuwa kana zauwa sai in ka yi sa'a mu da gani ma yanzu wannan ɗaukan da aka yi dama dama abin ya fara gyaruwa eh amma shi ma a kan shi ma mun yi zuwa wani ya zuwa biyar wani ya zuwa hudu kan ya samu kuɗi hmm. to da a raddodin wannan ne suka fara shi ne kaɗai suka biya kirkirar doli hmm, a ran nan da duka kowa an kira shi an ba shi kuɗin shi wanda je ya je duk wanda ya je wurin a fisa ladar dole sun yi biyan kirki amma a da sai ka je ka kai karshe goma ba a fara biya ba eh sai in an fara so da an fara an fara aka kai sha biyu shi ma mai ba da kudin sai ce shi yanzu kula tsaye da biya ya gaji mm. amma yanzu kuna ganin abin ya fara daidaituwa eh a to yanzu da alhamdulillah dai mu dai a rajon wannan dai mun ji daɗi mun ga haka kenan eh to mu mun san ma sai da mu ta uku mm. fi sabilillah ta uku nan mu ya gyara mu in muka abin ga in muka je aka ba mu bashi kai mu bar sauran mu in ya mutu a wani bashin da za a ba mu siye mu siye shinkafa mu sayi maka mu yi komi a ciki ka biya wuta ka biya ruwa amma a yanzu suka mai damu wannan wata wallahi kudin wani bai siya mishi ma shinkafa bare maka to in ka zo dan da dai da ka dan siya shi ne amma na damu da ni hijin daɗin shi. To madala masu sauraron mu yanzu kuma za mu koma kicin bangaren kwalama mu saurari girke-girke. Assalamu alaikum shalin kwalama na murya Amurka. Suna na Hajiya Salamatu daga nan restoran Nusunan Tribin. Yau za mu muku dahuwa yadda ake horon miya da kaza. Za mu muku horon miya ta kaza. Hmm. In za ki horon miya ki ta kaza za ki je ki siyo ki a yanka miki ki zo gida ki gyara ta ki wanke ta ki sa mata attaruhu tahornuwa masoran ki ki silalata in kika sulalata sai ki sabke ta ki soya ta in kika soya ta ki maida ta shari guda da man ki mm. za ki sawo ki sa mai kaɗan a tukunyaki ki yanka albasa ki ki yanka tumatir ɗan yanki ki jajjaga attaruhun ki da tafarnuwa ki sa in kika sa ya soyi ya soyi sai ki dan zuba sauran ruwan sulalan wannan sai ki kaka zaki ki nannasa wadda kika soya mm. za ki sa mata ruwa kaɗan ki dora ta bisa dan garwashin ki tana yi tana yi tana yi ta samu kamar awa guda an kare. to ita wannan harar kaza bata da mawuyari kamar dami da ne ake iya cinta. to ya danganta ko da tuwon tsaki kina iya cinta mm. saboda dai miya ce ita mm. miya ce kuma ta sa magi a wannan miyar eh to wani kin san yanzu ba mutum duka ba ke cin magi saboda mutane lahiya ta yi karanci hmm. in kana so kana iya sa magi star guda hmm. kwaya daya a ciki amma gaskiya ba he lalle ka sa ba zaƙin zan ma yana yi yani anti sala gishiri ma ban je bakin sa ya sala a za a sa gishiri mana da gishiri da gishiri a in za a yi sulale kowa ya san da gishiri ake sulale kuma kazan ma in za ka wanke ta kana sa mata gishiri a wurin wankin cikin ruwan wankin ana sa gishiri Akin san da yake yanzu akwai marasa lahiya wai ji nake ko ta yan eh, wani mai ake ta yan ta yan hawan jini ce ba a sa gishiri a ayo ai ko ana hawan jini ma malama tamar ana sa gishiri saboda ai magi ne ba a ci amma gishiri dole ne sai an ci shi mm. tunda bai yiwa jikin dan adam ya zauna babu gishiri babu sukari kenan dole gishiri ana bukatar shi to ana iya cinta da su shinkafa da koko da biskin kaɗai ake cin in kina so ki cita da shinkafa in kina so ki cita da kuskus in kina so ki cita da maka in kina so ki cita da doya duk yadda ya danganta da abin da kika karfi ko da biredi ma in kina iya zaki in kin samu hali zaki ci ya danganta da halin mutum mm. A gaida Malama Tamar da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Tamar a barin da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai fi wani nan duru da ta daidaita mana sautin shirin. Hauwa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.